Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله ma sauraro kun kamo radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ne a tare da ko a cikin wannan fotowar wacce ita ce ta biyu a wannan rana da fatan an wani lafiya to abubuwan zamu gabatar muku da ya dala a cikin shirin namu na wannan lokaci su ne shirin nan na kokun san sai kuma labarun duniya da haɗu su daga nan kuma sai mu kawo muku mu leƙa iran sannan mu karkare da kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa sa domin jin dukkanin waɗannan abubuwan da muka sanar da ku. sauraro yanzu sai a gyara zama domin a saurari shirin nan na kokun san tare da abdullahi salihu katsina Ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata goma sha biyar ga watan disamban shekara ta dubu biyu ashirin wanda ya daidai da ashirin tara ga watan rabi'u thaniyar shekara ta dubu ɗaya da da da hudu arba'in biyu hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru ɗari da takwas da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyar ga watan disamban shekara ta alif ɗaya takwas da da hamsin biyu, aka haifi henry becquerel wani masanin ilimin kimiyyar lissafi dan kasar faransa a birnin paris bayan da wani masani dan kasar jamus ya gano hasken x-ray harry ya ci gaba da bincike har ya gano wasu abubuwa masu samar da hasken radioactive a shekarar ta 1896 wanda suke samar da hasken x-ray harry ya karbi kyautar nobel ta ilimi a shekara ta 1902 sakamakon wannan kokari da yi a fagen bincike na ilimin kimiyyar lissafi sannan ya rasu a shekara ta 1908 masu saurari kwakwa san cewa shekaru 45 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha biyar ga watan disambar shekara ta 1975 turawan spain 'yan mulkin mallaka suka fice daga yankin yammacin sahara kafin haka dai turawan sun mamaye yankin sahara ta yamma ne a shekara ta 1884 amma kuma a lokacin ne larabawa na yankin suka kafa rundunar yaƙi da mamaya bayan haka ba da jamawa ba ne suka kafa ƙungiyar polisario wannan gwagwarmaya ta ci gaba har zuwa shekara ta 1975 a lokacin da turawan suka fice daga yankin amma sai suka mika ikon kashi biyu bisa uku na yankin ga kasar morocco sannan sauran kashi ɗaya bisa uku ga kasar murtaniya daga nan kuma gwagwarmayar polisario ta koma tsakaninta da kasashen biyu daga baya murtaniya ta fice daga yankin amma kasar morocco har yanzu tana rike da yankunan da turawan spain suka mika mata yayin da mayakan polisario suke ci gaba da yan turjiya a gaban kasar ta morocco tare da neman a basu yankunan su da turan mulkin mallaka suka kwace kuma suka mika su ga kasar morocco da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 70 da suka gabata a rana irin ta yau babban malamin addinin musulunci sheikh mahdi wa'iz khurasani ya rasu shehul khurasani ya kasance ɗaya daga cikin manyan malamai da suka bayar da gagarumar gudunmawa wajen ilmantar da jama'a bangaren ilimin addini kamar da kuma ya kasance ɗaya daga cikin masu yin wa'azi a haramin imam hussein alaihi salam da ke karbala da kuma haramin imam ali alaihi salam da ke birnin najab na iraki sai kuma haramin imam rida alaihi salam da ke birnin mashar na kasar iran ya rasu yana da shekaru 82 a duniya kuma an bizna gawarsa a cikin haramin imam rida alaihi salam Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Muna sanar da ku cewa Radio BOH Hausa da ke nan birnin Tehran a Jamhuriyar Musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon gmt da kuma kasar ghana a kan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 12 da minti 23 zuwa 12 da minti 50 agogon GMT da Ghana. A kan mita 16 kHz 17,595 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. an gaida abdullahi salihu kaɗan yanzu kuma ga labarin duniya da ni mustapha adam zan karanto muku labarin duniya da farko ga kanunsu akalla mutane 27 ne 'yan boko haram suka kashe a yankin difa da ke jamhuriyar nijar Idan ta yi tir da takunkumin da amurka ta ƙaƙabawa wa turkiya kasar somalia ta sanar da yanke hulɗar diplomasiya da kasar kenya to yanzu ga cikakkun labarun. akalla mutane 27 ne 'yan kwange boko haram suka kashe a yankin difa na jamhuriyar nijar majiyar tsaro ta yankin na difa ta shaida wa kamfanin dillancin labarun afp cewa akalla mutane 27 ne suka rasa rayukansu a daren asabar wayewar garin lahadi a sanadirar wani mummunan hari da boko haram ta kai majiyar ta ce kungiyar ta boko haram ta kai hari ne sa'o'i kaɗan gabanin a buɗe zaben ƙananan hukumomi a faɗin ƙasar da ya haɗa da wani sashe na yankin na difa harin an kai shi ne dai a ƙauyen tomor a ƙarƙashin gundumar difa da ke kusa da iyaka da najeriya babban jami'in zaɓe a yankin ya sanar da cewa maharan sun rushe ƙauyen da kaso 60 cikin ɗari. yankin na difa yana ɗaya daga cikin yankunan da ƙungiyar boko haram take tsananta kai har-hare a cikin jamhuriyar nijar manyan jami'in siyasar kasar ghana biyu sun raba kusan dukkanin ƙuri'un majalisar dokokin kasar a tsakaninsu jam'iyyar npp mai mulki ta lashe kujeru 137 daga jimillar kujeru 273 da ake da su a majalisar dokokin kasar yayin da jam'iyyar adawa ta ndc ta samu kujeru 136 kujera ɗaya da ta rage wani ɗan takara ne mai zaman kansa a amakwako ya lashe ta a mazaɓar pomena kuma zaben kasar ce dai ta sanar da wannan sakamakon na zaben 'yan majalisar dokokin kasar a ranar litinin din da ta gabata makon da ya shuɗe ne dai aka yi zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokokin ƙasar ta ghana inda muhimman 'yan takara biyu wato shugaba mai cina na akufo ado da kuma tsohon shugaban ƙasar john drama muhamma suka yi karo da juna shugaban ƙasar mai ciya lashe zaben da tazara ya kaɗan tsakaninsa da tsohon shugaban ƙasar. kasar ghana yi tana cikin tsirarin kasashen nahiyar afirka da ake yabawa a fagen tafiyar da tsarin demokuraɗiyya to kuna ta da radio biyu hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran iran ta yi tir da takunkumin da amurka ta kakaba wa kasar turkiya ministan harkokin wajen iran muhammad jawad zarif ya bayyana a yau talata cewa a halin yanzu amurka ta sake nuna halayyata ta buguwa da son kakaba wa kasashe takunkumi da kuma keta dokokin kasa da kasa amurka dai ta kakaba wa manyan jami'an tsaron kasar turkiya takunkumi da suka hada da shugaban cibiyar kamfanonin tsaro ta kasar ta turkiya ismail demir da kuma wasu jami'ai uku saboda sayan makaman ƙirar rasha na kare kai daga har sama muhammad jawad zarif ya ci gaba da cewa muna tare da gwamnati da kuma al'ummar ƙasar turkiya ƙasar somaliya ta sanar da yanke hulɗar diflomasiya da ƙasar kenya sanarwar gwamnatin ta somaliya akan yanke hulɗar da ƙasar ta kenya ta kuma ƙunshi baiwa makwabciyar tata wa'adin mako guda ta janye jami'an diflomasiyar ta daga tata kasar gwamnatin somaliya da ya ta zargi kasar ta kenya ne da tsoma baki a harkokin siyasar kasar ta dama dai alaka tsakanin kasashen biyu ta daɗe tana samun tangarɗa inda a wata ɗaya da gabata somaliyan ta kirayi jakadanta daga nairobi tare da korar jakadan kenya daga magadishu zargin da somaliya take yi wa kenya ya kunshi tsoma baki a harkokin zaben da aka yi a gundumar yankin jubaland wanda ɗaya ne daga cikin yankunan ƙasar somali biyar masu kwarekwarewar cin gashin kai a shekarun baya ƙasar kenya ta aike da sojoji zuwa cikin somalia domin yakar ƙungiyar nan ta a shabab sai dai ba a je ko ina ba ta janye su bayan wani mummunan hari da ya yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan sojojin nata har ila yau ƙungiyar ta alshabab ta daga kai har-hare cikin ƙasar kenya wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane masu yawa a cikin cibiyoyin kasuwanci da kuma na ilimi to ƙarshen labarin duniyar kenan. yanzu kuma sai a gyara zama domin a ji shirin nan na muleka iran muleka iran jama'a masu wurare assalamu alaikum Barkan mu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikin sa muke kawo muku bayanai game da tarihin muhimman wurare, masu zaɗan tarihi da ma wurare na addini, da sauran abubuwa masu jan hankali da suke a nan ƙasar Iran, da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. Da fata masu ya su kwanci tare da mu. kuma za su ji daɗin shirin. To madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarai shirin. A yau shirin namu zai shiga da bayani ne game da muhimman wurare masu ɗaukar ido da jan hankali a garin Gilan wanda shi ne mahaifar shugaban ɗari ga ƙadiriya ɗin nan mai suna Sheikh Abdulkadir Gilani wanda gari ne da ake masa lakabi da cewa garin masoya kuma yana daga cikin na gaba-gaba wajen yanayi mai daɗi kuma mai koren yanayi da ake kiransa da aljandar duniya. to yanzu shirin namu zai ci gaba inda za mu leƙa garin lahijan wato amaryar garuruwa da ke arewacin ƙasar iran garin lahijan shine birni mafi girma a gabashin lardin gilan kuma shine gari na biyar mafi yawan jama'a a ƙasar iran mutanen garin suna magana da yaren gilki lahijan gari ne mai kyau kuma kore shataf duwatsu da tsaunukan da ke wuraren an rufe su ne da wani ganyen shayi kuma za ka ji kamshin shayi ya mamaye garin baki ɗaya kana isa a lokacin tsananin zafi yana da damshi sosai ko kuma a lokacin sanyi idan iska ta kada za ga dusar kankara tana sauka akwai wurare masu ɗaukar hankali na ɗabi'a da suke da ɗan tarihi masu yawa da ke garin lahijan ganin cewa ana ɗaukar garin a matsayin ɗaya daga cikin biranen yawon shakatawa sannan daga cikin wurin yawon shakatawa da ke garin lahijan ɗin akwai tudun kabin wanda aka kammala ɓangaren shi na farko a shekara ta 1384 bayan shi a wajen shakatawa na bi'isat da wajen shakatawa na dajin mirsad da ɗakin taro na amir kalaye da kuma ƙoramar susan da ba ta da na biyu to dukkan waɗannan abubuwa da muka ambata suna daga cikin abubuwan kallo da jan hankali na ɗabi'a da ke wannan gari na lahijan garin lahijan yana da abubuwa masu yawa da ke ɗaukar hankali ga masu son tarihi kamar masallacin akbariye yana daga cikin abubuwa masu cike da tarihi a wannan gari kuma an gina shi ne a zamanin sarki fatuhu ali saboda wasu dalilai akan wannan masallacin a lokacin gina shi an tsayar da shi ana tsakiyar ginin sa, wanda a halin yanzu an kasa masallacin zuwa bangarori biyu sabon masallaci da kuma tsohon masallaci da dama daga cikin kwararru sun yi amanna cewa tsarin ginin wannan masallacin yana kama da masallacin aya sufiya da ke kasar turkiya kabarin kashifar sultan ko kuma wajen ana tarihi na shayi yana daga cikin muhimman wuraren tarihi na yawon shakatawa da ke garin lahijan a lardin gilan na kasar iran wanda yake a layin kashif na gabas kuma an gina shi ne bisa wasiyar muhammad mirza kajar akwai wani wuri da ake kira kavallu da ke saman tudu da aka tara ganyen shayi a wajen wannan wajen adana tarihi idan ka shiga cikin ɗaya daga cikin babban zauren sa yana da hawa biyu da kuma wata hasumiya da ta kunshi takardu da shaida na marigayi kashifin sultaniya wanda mutum ne da ya yi karatu kuma yana da mukami da ake kallonsa a matsayin na farko a irinsa da ya suna wajen noman shayi kuma ya shahara da sunan baban shayi na kasar iran zama a garin lahijan garin lahijan a matsayinsa na ɗaya daga cikin gari da ya fi ci gaba kuma fi yawan jama'a yana da abubuwan more rayuwa da suka dace ga masu yawon shakatawa domin kuwa akwai otel-otel da ɗakunan saukar baki daban-daban domin yi wa masu ziyara hidimomi. su masu saurare gan lokacin da aka ɗiyar shirin ya kawo jiki ko kuma saurare wannan a takaice kenan game da abubuwan yawon shakatawa ko kuwa abubuwa masu jan hankali domin ko kuwa abubuwa na masu jan hankali ga masu son zuwa yawon shakatawa a wannan gari ko lari na gilan musamman a garin lahijan da fatan masu saurare sun amfana daga waɗannan bayanai da aka ji to kuma da yake lokacin da aka ɗira shirin ya riga ya kawo jiki ya zama wajibi in jalin zamu shirin a nan sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri amma kafin nan a madadin wanda suka kammala ko kuma suka tallafa ha shirin ya kammala ni da na kasance tare ku nake cewa ku zama lafiya kuma kada a sha'afa za a iya ci gaba da biyar mu domin sauraron shirye da muke watsawa a shafin mu na yanar gizo wato www.hausatv1.ng ko kuma www.hausatv2.ng a huta lafiya. Kama da ga kuma shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. kiɗe-kiɗen iraniyawa saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda ya kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na iraniya domin samun nishaɗi a yau shirin namu yana ɗauke da sabuwar waƙa da wani mawaƙin ƙasar iran ya yi suhail muhammudi da fatan masu saurare su kanci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin kamar yadda masu iya magana ke cewa waka bakin mai ita ta fi daɗi bari hada ku da wannan mawaƙi don jin yadda ya tsara waƙar ai saurare lafiya. to madalla suhail mahamudi kenan ko saurara a cikin wakarsa kuma anan ne zan jalin zamun shirin da fatan kun gamsu kuma ta nishaɗantar da ku sai mai duka ya kai mu a gobe za ku ji mu ɗauke da sabuwar waƙar amma kafin nan ni da na kasance tare da ku a cikin shirin ku zama lafiya kuma za a iya ci gaba da bibiyar shirye shiryen mu a mu na yanar gizo wato www.tv2.ng Ramazan da haka muka zo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci amma kafin mu karkare mu yi bankwana da kuma na gaita ku zuwa mu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng sai kuma can da marace idan Allah ya kai mu lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh Thank you.